Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne kan iftila'in da ya afka wa jihar Borno da ke arewacin Najeriya. wato konewar babbar kasuwar maiduguri da aka fi sani da monday market gobarar da ba a kai ga sanin musabbabinta ba har yanzu ta taso ne cikin daren asabar har zuwa wayewan garin ranar lahadi inda ta laƙume shaguna da dama a kasuwar mafi girma a yankin arewa maso gabashin najeriya wasu 'yan kasuwa dai na zargin da hannun 'yan siyasa a wannan gobara duba da cewa kasuwar ta wuni ne a rufe saboda zaben shugaban ƙasa na ranar asabar sai dai wasu na ganin jarrabawa ce daga indallahi ko ma dai menene musabbabin wannan gobara dai an tafka babbar hasara gwamnan jihar borno farfesa babagana umara zulum da ya yi wa al'ummar jihar jawabi jim kaɗan bayan aukuwar lamarin ya yi kira da a wa alakanta iftila'in da siyasa babban kasuwa mu wanda ake kira shi da Monday Market wuta ya cinye shi gaba daya. Mu ji dadi wannan abun ba, mun bakin ciki ne. Ina nuna ma wannan mutane wanda wannan abun ya same su ina aika musu su yi hakuri wannan abun daga Allah ne ya tashi abin da Allah bai yi ba mutum ba zai yi ba za mu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika akwai wahala mutum ya tara dukiyar shi shekara 20 30 kwana daya ya zama babu to shi Allah da mu duk abin da ya ajiye mana za mu yi hakuri insha Allah gwamnati Borno zai tashi ya tsaya da wuri ya kawo wani matakai wanda da zai kawo sauki ma wannan abun matakai na farkon da zamu dauka shine zamu ajiye kwamiti mu tabbatar su waye waye ne wannan abun ya shafe su na biyu shine ni zan tashi in je wajen shugaban kasa president buhari in kai mishi na don saboda tallafa mana na uku zan je in bi manya manya mutane a nigeria in je in bi gudunmawa mu tallafa musu na hudu kuma za mu dauki matakan da wutan nan da yana tashi a maiduguri ba sau daya ba ba sau biyu ba mun da makedon nan mu san me za mu dauka wannan abun nan gaba kar ya faru ko kuma mu samu sauki na biyar insha Allah daga yanzu na bada kudi biliyan daya ma mutane kasuwa wanda wannan abun ya shafe su don saboda da gaggawa su samu ko abinci kafin gwamnatin tarayya da gwamnatin state din a yi wani abu jama'a ina kiran ku a yi hakuri wannan abun kara mai da siyasa ba abin da wannan abun ya same shi da siyasa Mun da market ba sau daya wannan abun ya faru ba ba sau biyu ba illa da za mu roki Allah wannan abin Allah ya kawo saukin shi kuma Allah ya sa kar idon mu ya gani na gaba Tuni dai 'yan kasuwar ta Monday Market suka fara lissafin irin hasarar da suka yi na biliyoyin nairori kuma shugaban kasuwar barista Mustapha Kurima ya bayyana wa Bilyamin Yusuf irin girman hasarar da aka yi. kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun bara iya ma a riga ba saboda abun da na fada kaya din da ya kore ya kai billions of naira a kasuwa don abun da yasa na faɗi haka akwai wani makwabci na daya wanda yake sai da su a tumfa ya duka da abubuwa da soro wannan mutumin babban mutum ne ni kuma ina zuwa wajen sa wata rana ni da kaina da wasa ta wani mutum ya aike ni in je sa yana neman kayayyaki da yake nuna mun zani daya a cikin ma zani daya da ya nuna mun ya ce ya kai mana miliyan daya. kuma in babu matan mutanen babba da sauransu ba zai iya sayar ba to abun da zan gaya mu a kasuwa abun da ya taimako ne billions of naira ne ba millions of naira ba don mutum ɗaya shagonsa ya fi kaya na miliyan ɗari wani su miliyan ɗari wannan ne zan iya shaida akan cewa a akan alhamdulillah mutane da yawa sun kira ne sun yi min jaje sun ce za su taimaka a kasuwan mai girma gwamna kam duniya ma ta riga ta gani ya riga ya ba da 1 billion naira wannan check din ma ya yi submit na hannuna ibin do ni da kai na ma I was part of the committee amma ya mika hannuna mun je mun ajiye shi insha Allah kuma za mu fara aiki da shi manya da yawa daga Abuja Kaduna Kano sun kira ne. suka ce duk lokacin lokacin da kwamitin ta fara zama a ba su account details na za su taimaka saboda haka in kwamitin din ta bude account daya sai za a iya sa tallafi amma mun gode wa mai gulma gwamna a sai matter of agency tun da abin da ya faru na mai gama bai zo na ba su to kamar zaka kimanta mana shaguna ne nawa ne a cikin kasuwan kasuwa shagunan da ya kone based on the list da yake wajen mu ya kai kimanin dubu goma da sama wannan shaguna don dalilin da ya sa na faɗi haka shagun a kasuwa muna da fila a 60 a fila 60 muna da C1 C2 C3 wayannan C din da muke ce 1 2 3 na duka shop minor minor shop kuma muna da slab muna da kuma temporary area muna da peri peri area muna da former car park area duk shaguna da kuma muna da squatters wanda suke kan kwalta in adadi da in ka irga ya kai fiye da dubu goma approximately abin da yake kasuwa to ka ce an nada kwamiti kana ɗaya daga cikin kwamiti akwai wasu da suke kuka cewa ya kamata kwamitin nan su yi adalci to a matsayinka wanda kake cikin kwamitin ne ya kake ga za ku gudanar da ayyukan ku ba tare da son kai da wani abu ya gurgudan karfi na alhamdulillah da tanin kasuwan ma bacin da gwamna ya ce da ramin dungus shine chairman din kasuwan sai suka ce kun yadda da general manager Los Kurima ne but alhamdulillah sun shaide ni sun bani shaida mai kyau akan cewa ko ma ni kadai aka bawa zan iya ni kuma a kasuwan kowa ya san ni akan cewa ina cikin adalci ni loya ne mai adalci ne su ma 'yan kasuwa da suka yi hasarar dukiyoyinsu sakamakon gobarar sun bayyana halin da suka shiga a tattaunawarsu da bilyamin yusuf na hassan alhaji dunoma mun wayi gari wallahi mun zo mun samu kasuwan wuta ya kone gaba daya dukiyarmu gaba daya ya kone to sai dai ba abin da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kuma ya mayar mana da alkhairi Allah mayar mana da dukiyarmu gaba daya Allah ya rufa mana asiri gaba to ya zo ya fara konewa ya ci ta can yana ci ta nan har ya zo gaba daya ya cinye kasuwan complete da ni ina sai da kayan zare nake sayarwa zaren saka na ulu wallahi ba abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda dukiyar da ya kone din ba abin magana dukiya ne ya kone iya konewa kawai Allah dai ya mayar mana da alkhairi gaba daya mu Allah kuma ya rike mana imani a zuciyarmu da hakuri a cikin abin da yake tafiya yau eh, eh, ba abin da mu ce sai dai mu ce Allah ne ya kawo mana wannan sababin kaddarin ba za mu iya cewa wane wane wane yayi ba saboda komai da sababi sai dai mu ce Allah shi ya jarabce mu kuma Allah shi zai yaye mana wannan abin da ya faru bukar abba a hakikanin gaskiya dai yayi kokari wajen taimako da na biliyan ɗaya amma wannan taimakon da ya ba wai yana nufin mu je mu ajiye kasuwancin mu bane ko dan mu ci gaba da kasuwancin mu saboda asarar da muka yi wannan ba abin da zai zo ya mai wannan wannan dai an ba mu ne mu zama abin da zamu dan samu mu ci abinci ne ba wai dan mu yi kasuwanci ba saboda asarar da muka yi kamar ni a shagona kaɗai ma asarar da ai ya fi a ce karfi miliyan 60 ko 70 to kana shago biyu uku duk ya kone wani shago hudu yake da ya kone to an ba mu ne dai saboda zaman da zamu yi a gida ba mu da abin da zamu yi mu ɗan rage raɗaɗi. Kamar yadda aka ji dai gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya ba da tallafin naira biliyan ɗaya ga 'yan kasuwar ta Monday Market a birnin Maiduguri. To sai dai kuma duba da girman hasarar da aka yi. Masu ruwa da tsaki a kasuwar sun buƙaci taimakon masu hannu da shuni, ƙari kan taimakon na gwamnati. mun sake waiwayar barista Mustapha Luskorima, shugaban kasuwar ta Monday Market. na mika sakonmu amma mutanen duniya ga baki daya kamar su humanitarian non-governmental organization da federal government da kansa da duk wani manyan-manyan mutane a Najeriya nan muna neman taimako a wajen su don wayannan mutane wani iftila'i ne ya sami. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun bayyana irin wannan gobara da cewa zai shafi tattalin arzikin jihar da yanzu haka ke farfadowa daga matsalolin da Boko Haram ta jefa su ciki. kamar yadda Muhammad Isa ya bayyana wa Bilyamin Yusuf. Gaskiya babbar kasuwa ce wadda take ba da gudumawa mai karfi ta harkan kasuwanci da hada-hada da shiga da fita na jihohi da kasashe kamar in ka duba har Central Africa su Sudan da dai duk inda kake tsammani. Borno an santa cibiyar kasuwanci ce. kuma wannan kasuwar ita ce babbar kasu ake tinkaho da shi a biliyan ɗaya da gwamnati ta bayar ƙoƙari ne sosai amma kuma ba inda za ta je saboda in ka duba maganar da muke fa muna maganar kasuwa wadda biliyoyin kuɗaɗe ne a ciki kuma jama'an da suke amfana da wannan wajen da 'yan kasuwan da suke ciki wallahi ina iya rantse ma cewa mutum ɗaya a cikin 'yan kasuwan yana iya fitar da biliyan ɗaya ɗin amma yau ga yadda al'amarin ta kasance gwamnati ta yi kokari amma wannan abun ba ta gwamnati kaɗai ba ne dole ne a haɗa hannu a ga cewa an ƙoƙata an haɓaka lamarin so kira ne yanzu ya rage ga sauran ƙasashe jihohi gwamnatoci da ma har ƙasashen waje wanda sun san kiman da amfanin wannan kasuwar dole ne a yi wata kamar gidauniya wadda za a yi a samu a tallafa saboda a maza-maza a tada kasuwar kuma a ba 'yan kasuwan guduma wadda zai sa su masu farfado. To kana ga wannan konewan kasuwar zai sa tattalin arzikin jihar Borno ya durkushe ganin cewa ita ce babbar kasuwa. dole saboda ta nan ita ma take samun wa'ansu 'yan karfin gwiwa ta samun kuɗin shiga wanda da ka ga zai sa su yi abubuwa da yawa in ka duba da kyau wannan zai shafi tattalin arziki na jihar borno a cikin kashi 100 za a iya cewa 70 zuwa 75 na tattalin arzikin borno ko kuma ma in ce arewa maso gaba ma zai shafe su amma abin da ake duba shine wannan fa kasuwa ce wadda ita ce fa babbar kasuwar da take kawo karfin jari da kuma shiga da fita na arziki a arewa maso gabashi a arewa ma gaba ɗaya. halin da ake ciki dai mutane da dama sun fara bada taimakonsu domin sake gina wannan kasuwa cikinsu har da sanata ali da jam'iyyar apc da sanata kashim shetima da gwamnan Yobe mai Malabuni da suka ba da taimakon naira miliyan 100 da dai sauran mutane. Gwamnan jihar Babagana Umara Zulum ya sake fitar da naira biliyan ɗaya yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar jajantawa tare da kaddamar da wasu manyan ayyuka na ci gaban al'umma a jihar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashin hausa na radio france international rfi musamman bilyamin yusuf daga maiduguri birnin shehu da kuma hassan alhassan suleja ni ahmad abba ke muku fatan alheri a huta lafiya